kuma a ɗakin allah mai albarka masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan birnin baucin yakubu a wannan wata mai albarka na ramadan yau goma sha biyar kuma wannan shekara ta dubu da da da arba'in biyar, bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi sallam daga maka zuwa madina biyar kenan ga watan maris shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu miladiya kuma muna karatun alkur'ani ne da tafsirin sa daga cikin suratun ra'ad kafin mu ci gaba muna sanar da wasu daga cikin taimako da muka buɗe asusunsa kuma muka samu wasu daga ciki an riga an isar waɗansu kuma suna kan hanyar isarwa don haka yana daga cikin amana ta waɗanda suka bada taimakon da kuma kwaɗaitarwa ga waɗanda su a nan gaba za su yi mu'ambata idan ba ku manta ba lokacin da muka fara karatu na a farkon azumi mun samu gudumawa ta taimakon ciyarwa na ba da buɗe baki wa dukkan waɗanda za su riƙa shan ruwa a nan masallacin amma na gwargwadon mutum ɗari na abinci shinkafa daga bakin daga wurin dan uwanmu wato alhaji ahmad alhaji aminu ahmad tiyamin wanda ya ba da wannan a take kuma aka fara har yanzu kuma ana ci gaba kuma zai ci gaba har zuwa ƙarshen ramadan in allah ya so sannan daga baya mun samu taimako daga shi ma wani cikin abokaina dr nura muhammad rabiu ahmad wanda shi kuma ba da taimako na abin da ake yin kunu da kosai wanda shi ma ake kawowa a koyaushe saboda buɗe baki sannan kuma mun samu taimako da muka bude asusu na marayu kamar da muka saba kowace shekara ana ba da tallafi na kayan abinci wa waɗansu mabukata saboda abincin azumi kamar da kuma ake ba da tallafi na sutura domin marayu yara maza da mata a iya ɗan gwargwadon waɗanda muka samu damar basu wanda suke ƙarƙashin wannan masallacin ko unguwanni da suke ƙarƙashinsa to mun samu tara tallafi daga kan wanda zai bada kuɗi mai yawa zuwa wanda zai bada kuɗi kaɗan daidai gwargwadon duk abinda da kowa ya bayar ya jefa ya shiga cikin wannan account din na yalwa da'awa and charity foundation waqf and da'awa foundation an jajjefa kuɗaɗe kuma kullum suna shiga ina gani an samu kuɗi naira miliyan ɗaya da rabi kuma wannan kuɗi an sayi shinkafa da gero da shi kuma an sayi sutura na yadin sallah da kuma 'yan zannuwa wa yara marayu da kuma 'yan waɗanda allah ya sa suka samu na shinkafa da gero sannan kuma Ah, waɗannan su ne abubuwan da a hannu su riga sun shigo kuma duka mu riga mun rabar da su to amma har yanzu gaskiya asusun na abu ɗaya ke saboda in ka kwatanta adadin waɗanda za su samu wannan kuɗin a yadda abubuwa suka yi tsada yanzu ba zai kai ko ina ba ba za a samu da yawa ba kuma ba mutane da yawa ba ne za su iya samu har yanzu akwai marayu da yawa da ba a je ga kansu ba akwai kuma matalauta da mabukata da yawa waɗanda wannan abu zai iya amfana su amma bai riga sun samu ba da haka kofar mu abu da take wanda yake da damar da zai aiko mana da kayan abinci ko ya aiko da sutura ko ya aiko da kuɗi duka abun bukata ne kuma Allah ya saka da alkhairi sannan abin da ake ciyarwa da shi a nan shi ma gaskiya baya isan yara tunda kun ga ɗalibai suna da yawa kuma waɗanda suke zuwa nan su yi buɗe baki a wannan masallacin suna da yawa to wannan abincin da kunu da kosai da ake raba musu baya isan su akwai wanda in ya karɓa da shi zai yi sakurma to ana da bukatan ƙari wa ma fiƙo min shay'in fa inna allaha bihi alim don haka muna bukatar shi ma duk wanda zai iya kara mana adadin ciyar wannan daga nan zuwa karshen azumi Allah ya saka da alheri kamar da kuma muke bukatar waɗanda za su iya ɗaukar mana nauyin abincin sahur da buɗe baki na masu itikafi zalla tun daga yanzu waɗansu sun fara shiga itikaf kuma kun san itikafin mu anan wasu na zuwa daga nesa daga garuruwa don haka ba za ka yi tunanin su za su dafa abinci ko suna da ɗan uwa a nan garin da zai ba su abinci ba kuma koda suna da hali ba ma yarda a nan a masallaci a yi girki haka dole sai abin da muka basu muna da bukatar wanda zai iya ɗaukar nauyin adadi ko mutum ya rika kawo abinci da faffe ko ya bada abin da za a dafa abinci ana bawa masu itikafi wanda za su yi buɗe baki da kuma wanda za su yi sakur da shi duk waɗanda suka samu damar yin wannan allah ya saka da alkhairi kamar yadda kuma muna sa ran samun wani tallafi gagarumi daga dangote foundation wanda za su aiko da shinkafa kuma ɗazu muna waya da shi jami'i da shi zai turo da wannan kaya na jihar bauchi alhaji sanusi cewa riga an turo kayan shi wannan da yake muna da wata cibiya wadda muka kafa tun lokacin da aka yi covid-19 karkashin jagorancin malaminmu dattijo professor salisu shehu wadda muka yi ƙoƙarin tara taimako na abinci muka rarraba wa mutane lokacin da ake cikin tsananin nan na kulle to wannan rekod din da muke da shi na adadin mutane da gidajensu suke da tsananin bukata a faɗin jihar bauchi gaba ɗaya, sai muka damka wannan kaya da za a kawo na dangote foundation wanda shinkafa ce mai kilo goma goma 10 kg guda dubu ashirin da biyar to in allah ya so suna isowa za su shiga rumbunan hannun wannan cibiya ta bmcc shi kuma tuni mun riga mun yi magana da shi wannan amanar an damka mana ne da ni da dr ibrahim disina da kuma malam mahmud shira so duka kuma sai muka ba amana a wannan tunda tsari ne wanda dama akwai rikodin sunayen mutane to in allah su ya yadda duk waɗanda suke ciki za a je a raba musu kuma kowa insha allah har gida za a kai masa to wannan shine abin da yanzu muke da shi a ƙasa na alkawari da kuma nake sanar da ku duk lokacin da abin ya zama redi insha allah wanda allah ya sa da rabonsa a ciki zai samu sa'annan kuma ina kuma yi muku albishir a yanzu da cewa ga wani taimakon da yanzu yanzu aka kawo nan dago kwalin yanzu yanzu malam suleiman ke sanar da ni wani bawan allah ya aiko da wannan package din wanda yake kunshe da abubuwa ciro kowa gani ga shinkafa nan za ta kai kilo biyu ga sukari ga tumatiri ga gishiri ga mai ga kuma fulawa kaga wani aidu wanda aka bashi wani an samu na dare da rana to Allah ya sanya albarka wani bawan Allah ne ya kawo amma an ce shi ya ce kar a faɗi sunansa kuma ya kawo katon hamsin ne na daidai irin yadda kuke ganin wannan da haka yanzu ina bada umarni cewa tun kafin mu tashi a tafsirin nan ku bincika ana tashi a nan ku raba shi gaba ɗaya wa dukkan masu mata Idan mabukata ku raba musu katon hamsin din nan kar ku rage ko guda daya amma ku raba wanda suke da mata wanda bai da mata amma idan akwai ɗalibai waɗanda suke da tsananin bukata ku kun san su sai ku samu sai ku haɗa mutum biyu ko uku akan katon ɗaya saboda duk wanda yake da mata yana daidai da ƙato guda uku ne to sai ku haɗa mutum biyu uku akan guda ɗaya masu mata kuma sai ku ba su katon katon Allah ya saka da alkhairi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 كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن نعم قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو alaihi tawakkalt wa ilaihi mata Allah ya ce kamar haka ne kuma muka aiko ka a cikin wata al'umma wadda gabaninta waɗansu al'ummun masu shuɗe mun aiko ka ne saboda ka riƙa karanta musu abinda aka yi maka wahayinsa alhali su kuma suna kafarcewa ubangiji ar-rahmanu qul huwa rabbi Allah ya ce ka ce ni dai shi wannan arrahmanu shine ubangiji na la ilaha illa huwa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa ilaihi matab kuma zuwa gare shi ne kadai tuba na yake bayan Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani a ayoyin baya dangane da abin da kafirai ke faɗa na inkari akan abin da Allah ya saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a hakan yasa suke yin tambaya ta ta'anniti suna cewa me yasa ba za a sauko masa da wata ayar ba wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbi da abin da ya biyo bayan wannan shine Allah yake ƙara tabbatar da cewa haƙiƙa ko suna musu ko su yarda saƙonka gaskiya ne kuma kai annabin gaskiya ne kuma wannan alƙur'ani gaskiya ne sai zama wannan ayar da ayar da take gabanta duka suna magana ne akan gaskiyar saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da gaskiyar alƙur'ani wanda shi ne yake kunshe da saƙon na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne Allah ce kadhalika arsalnaka fi umma wannan kafin din na tashbih ne ai kama madamin ma sabak kamar yadda ka ji abin da ya wuce kadhalika arsalnaka fi umma kamar haka ne duk abin da ya wuce na baya irin wannan yana tabbatar da cewa lallai kai aiko ka mu muka aiko ka fi umma a cikin wata al'umma ita ce wannan al'umman kad khalat min ha umam ba su ne farau ba gaba gare su ma waɗansu al'ummomin sun shuɗe su ma an tayar musu da nasu manzon kai an tayar da kai ne litatlu alaihim alladhi auhayna ilaik don ka rika karanta musu abinda muka yi wahayinsa gare ka kadhalika arsalnaka kamar haka ne muka aiko ka wannan Allah yana tabbatar wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kadalika arsalnaka wannan kafin in khitabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya karfa masa gwiwa karfa ka dauka abin da kake yin nan kana aikin kanka ne aiko ka aka Allah ne ya saka don haka ka ci gaba da yin haƙuri tasliya ce da karfafa da karfafa gwiwa da kuma tabbatar da dugadugan annabi sallallahu alaihi wasallam akan aikinsa cewa duk abin da yake official assignment ne yana discharging duty da Allah ya dora masa kadhalika arsalnaka fi umma kamar da Allah ce inna arsalnaka bil haqq bashiran wa mu ne muka aiko ka da gaskiya kar kai kokonto na'am haka kadhalika arsalnaka duk abin da kake yi na mu muka saka mu muka aiko ka fi umma kuma kana yin wa'azi ne wa mutane wata al'umma wasu irin mutane qad khalat min qabliha umam gabanin su ma waɗansu al'ummomin waɗansu al'ummun sun shuɗe su ma an yi musu irin haka wa in min ummatin illa khala fiha nadhir wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah don haka kowace al'umma an ga an turo musu sai dai kullama ja'a ummatan rasuluha kadzabu fa atba'na ba'dahum ba'dan kowace al'umma aka turo musu annabi sai su karyata amma Allah ba zai sa ya fasa ba sai ya sake kawo sai ya sake haka yake ta yi aka su ma waɗannan nasu zamanin ne yanzu ya zo an aiko ka domin kai musu wazi. litatluwa alaihim alladhi auhaina ilayk ai litatluwa alaihim alquran shi wannan alladhi wato yana nufi wannan alqur'ani ismul mausul ne wanda yake nufin wannan alqur'ani wannan da muka aiko maka da shi muka yi maka wahayinsa don ka rinka karanta musu umarnin Allah ne akan ka karanta musu ƙur'ani utulu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik utulu ma uhiya ilaika min alkitab wa aqimis sala watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن دون هكا أيكين النبي صلى الله عليه وسلم شيني تكرن تدع القرآن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته لك أيكين كشيني كي تكرن تابوس القرآن با وني أيكي دا النبي صلى الله عليه وسلم يكي دا شيدي في مسا درجة سما دا أيكين كرن تدا القرآن لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك wahum yakfuruna birrahman duk da cewa kana karanta musu su kuma suna kafirce da arrahman arrahman anan yana nufi ubangijinmu arrahman to su kafirai ba su yarda da cewa akwai wani ubangiji wai shi ar ba su sun san akwai ubangiji Allahu amma ar-rahmanu ba su yarda da shi ba wannan sunan sun ƙi shi ba sa son sa wa idza qila lahu usjudu lir-rahman qalu wa man-rahman anasjudu lima ta'muruna idan aka ce da su ku yi sujada ga ubangiji ar-rahman sai ce me kuma ar ma jara kawai ga abinda kake mana umarni ba mu shi ba mu ba san wani arrahmanu ba mu da muka sani shine allahu shine Allah ce qul du'ullaha aw du'ur rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna ai duk sunan Allah ne da ku ce Allahu da ku ce ar duk ɗaya ne shine bismillahi ar kuma ar-rahim walahu al-asma'ul husna yana da waɗansu sunayen ma ba waɗannan ba su ba san kowane suna ba in kaga sun ɗauki wani suna sai dai su ba ma wani Allah ba shi ba sun yadda shine Allahu amma akwai allan cikin gumaka shi kuma Allata sun yadda shine Al-Azizu akwai allan cikin gumaka ita kuma Al-Uzza sun yadda shine Al-Mannanu akwai kuma allan cikin gumaka shine Manat waɗannan guda uku sun yadda da su amma ba su yadda da al rahmanu ba to shine ma'anan wahum yakfuruna bir-Rahman bi ma'ana wahum yakfuruna bismillahi ar-Rahman wannan ne yasa wani daga cikin jagororin mushrikai lokacin kafin ya musulunta su hailun shi shine jagoran da aka turo a matsayin wakilin ƙuraishawa domin a tattauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin sulhul hudaybiya to da aka zo aka zauna sai aka ɗauko takardar da za a rubuta yarjejeniyar zaman lafiya sayyidina ali ibn abin talib shine mai rubutu annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake wakiltar muminai wannan kuma shi yake wakiltar waɗancan shine sai ce to a rubuta mana sai annabi yana gaya wa aliyu abin da zai rubuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa aliyu ka sa bismillahir rahmanir rahim sai shi ya ce kai me kuma ar-rahmanir rahim ni na san shi ne shani bai dare shi ba a goge bismillahir rahmanir rahim sai ce to me kake so a sa ya ce ka ce bismikallahumma amma ba wani arrahmani arrahim ban san da wannan ba sai annabi ya ce wali goge goge ya ce eh, ya ce goge sai goge sai ce rubuta wannan sai sa bismikallahumma ai duk mun haɗu ba allahun shine ba mu aure mu allahun shine arrahman in kuma ku yadda da arrahman ba mun yadda da shi aka je gaba ya ce wannan ita ce takarda ta yarjejeniyar alkawarin zaman lafiya tsakanin muhammadun rasulullahi da shawon maka sai ce ban yadda da rasulullahi nan ba ba ce inda na yadda kai rasulullahi ne ba za mu tsaya faɗa da kai ba za ka kai ba rasulullahi ba ne a goge manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Aliyu ya ce da abin ce goge ce wala ba zan iya gogewa ba rasulullahi aliyu ka goge ce wallahi da hannuna in goge rasulullahi ba zan goge ba sai ce to matso da takardar ya matso da ita ce ina rasulullahi ce gashi ne ce samun hannuna ya sa sai ce goge sai goge da hannunsa shi manzan Allah don an goge ya zama shi ba rasulullahi bane kadhalika ka fi ummatin qad min min qabliha umam Allah ce kamar haka ne mun aiko ka mun san kai rasulullahi ne karkalat min kabli ha kuma mulita tulu a alaihi mulla zai auha ina ilai wahum ya kafa runa bin rahman kuma gashi suna kafar da an rahman sai ya ce kulka ce da su huwa rabbi ni an rahmanu shi ne ubangijina la ilaha illa huwa babu wanda ya cancanta abota masa da gaskiya sai shi kadai alaihi tawakkaltu gare shi na dogara kadai Allah ya yi umarni cewa duk musulmi ya dogara ga Allah wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina wa alallahi falyatawakkalul mu'minuna duk mu'minai su dogara ga Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbiya Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim haka ubangijinmu shine abun dogara kuma wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa masa duk wanda ya rike Allah to ya kama babban makama kuma ba zai taba tsinkewa ba wannan makamar tasa amma duk wanda ya kama wani ba Allah ba to ya kama banza kuma a banza zai tafi shine alaihi tawakkalt ga Allah na dogara wa ilaihi matab kuma zuwa ga Allah ne matabi wurin Allah shine wurin tuba na zuwa gare shi nake tuba wannan matab din asalinsa matabi ne to amma sai aka yi hazafin wannan ya'un din sai aka yi isbatin alamar ta shine wannan alkasra shi san za ka za zaka ce wa ilaihi matabi ba wa ilaihi matabu ba to matabi lidilalati alal ya'il mahzufa zuwa ga Allah ne tuba na duk wanda zai tuba ya tuba ga Allah wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun fatubu ilaihi wastaghfiru don haka Allah yana so a tuba zuwa gare shi saboda mu masu laifi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abdullah bin Umar a cikin sahih Muslim yace inda ba don kuna laifi kuna tuba ba ma da Allah sai ya tafiyar da ku duka sai kawo waɗansu sabi wanda za su rika laifi suna tuba yana yafe musu domin Allah shine at-tawwab kuma shine ne ghafur in ba a yi laifi an tuba ba yaushe Allah ya cika wannan siffarsa ta attawa in ba a yi laifi an yi istighfari ba yaushe Allah ya cika wannan siffar tasa ta al don haka da ku ne ai ku za ku yi sai Allah ya yafe muku wannan ba yana encouraging mutane su yi laifi bane yana encouraging mutane in sun yi laifi su tuba ne <laughs> don kar wani ya ce shi bari ya dana a'a ka dana tuban kar ka dana laifin ai yanzu ma kai mai laifi ne ba sai ka ne kai ba akwai wanda baya laifi ne a hakan ne zaka tuba a yanzu ba wai ka je kai sabon da da baka yi ba haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ya ce dukkan ku masu laifi ne yawwa kuma ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bani adama khata dukkan bani adama masu laifi ne wa khairul khata'ina at-tawwabun wannan hadisi hadisi ne hasan mafi alherin wanda suke kuskure su ne masu tuba baka Allah yana so a rika tuba ba don Allah yana so a yi laifi ba ne saboda laifi kan Allah ya sani dan adam dole sai ya yi laifi amma abinda Allah yake so shine ana laifi kuma ana ana tuba saboda idan kuna tuba to shi kuma Allah maɗaukakin sarki zai ta yafe mu laifi baya ragewa a wurin wanda yake yawan tuba amma babu alheri a wurin mutumin da yana ta tara laifi kuma baya tuba in ka yi sakaci da laifinka ka bari yana taruwa baka tuba masa kana cewa hata ya hadiya ni kawai ni Allah ya shirya da mu kawai dai mu daina amma gaskiya tuba kan ajiya ma na tuba to wannan alamar cewa mutum ya taɓe shedan ya riga ya janye shi kenan kar ka bari shedan ya fara sa maka kamar Allah ba zai yafe maka ba قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم الله ce ku koma zuwa ga ubangiji ku kutuba kawai Allah zai yafe mu wannan yasa na zo wata gaba da zan isar da sako ga waccan baiwar Allah da muka yi zafi wancan lokacin lokacin zafi ne yau kuma ilaihi ad'u wa ilaihi matab don haka duk wanda ya laifi ko menene laifinsa ya koma ga Allah ya tuba tsakaninsa da Allah Allah zai yafe masa haka wannan sako ya isa ga wadda nake isar da sakon zuwa gare ta da kuma dukkan wanda ya san yana da laifi tuba da yafewa ba a hannun mu yake bai hannun Allah ne mu ma masu laifi ne muna neman Allah ya yafe mana shi yasa Allah ya ce wal ya'fu tsakanin ku da mutane ku yafi wal yasfahu ku yi rangwame wa mutane ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kuma ba kuna neman Allah ya yafe muku ba haka mu muna neman Allah ya yafe mana ubangijin kuma ya ce ubangijin mu kuma ya ce idan wasu suka zo maka suna tambaya akan sa ka ce shi mai gafara ne ka ce sa abu ne take wa idza ja'aka alladhina na bi ayatina faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi rahma annahu man 'amila minkum su'an bi jahala thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim Allah ce idan suka zo bayina wurin ka suna tambaya to ka musu albishir ka ce musu hakika ubangiji na ya rubuta ya tabbatar da rahama a kansa kuma wannan rahamar tana aiki har yanzu a gaya muku cewa man amila minkum su'an bi jahala duk wanda ya aikata laifi bisa jahilci jahilci ba na rashin sani ba jahilci na aikata laifi cikin ganganci sun mataba min ba'dihi wa asla daga baya sai ya tuba amma ya gyara aikinsa kuma ya zama nagari to fa annahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah ubangiji ya gafarta mana gaba ɗaya. mutane sai magana suke ta yi cewa zafin ya yi yawa ai dole ne a irin wannan zafin a lokacin da aka faɗi wani mummunan laifi da kaji an yi na ƙarshen shedanci da kuma rena ubangiji to dole ne ya kamata a matsayinka na wanda kake da komin karancin imani kai kuma a lokacin ka halarto da girman ubangiji ba ka halarto da wai tsananin rahamarsa kawai ba wannan shine yake sa mutane sai su yi ittikali sai su ɗauka Allah za a iya rena shi kai abin da ka gana ma kuma zai baka aljanna irin sa ne yake sa mutum sai ce ai kai abin da kake so wa takunu min ba'di qauman salihina kai abin da kake so innahu ai Allah ka gafurur rahim ne Allah ba a masa wannan ba a yi wa Allah irin wannan don haka mu ji tsoron Allah mu tuba duk abin da ya wuce a baya muka riga muka aikata mu tuba amma mu rinka jin tsoron Allah sosai akan gaba saboda kar ka zo kuma ana magana akan wani kana masa sauki sauki wani kuma sai ya ji kofa sai ce oke to shi ma zai yi tunda yanzu ka riga ka bashi amsan saukin shi kuma bai riga yayi ba to irin wannan shi yasa ake wuta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka lura da sa haka ne idan mutum ya laifi ya zo sai ka ga annabi ya bashi kofa je ka tuba idan mutum ya nuna nadama yayi aikin alheri sai ka ga masa irin waɗannan ayoyi illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba amma aka samu mutumin da dama wayayye ne kuma ɗalibin ilimi ne ma har ya ce shi ɗalibi ne kuma ya je aikata irin wannan tabargaza shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin tun cikin kitabul iman a cikin sayu muslim a farko farkon sayu muslim sahabinsa usama ibn zaid ku tuna da yanda yake da gata da matsayi a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya je kashe wani kuma akwai dan kuskure ma a ciki da rashin fahimta ana yaƙi ne sai ya ga wani yana kashe musulmi sai je zai sare shi sai ce la ilaha illallah sai ya bar shi ya sake komawa ya ci gaba sai na hango mutum ne ya ci gaba da kashe musulmi sai gane wannan munafiki ne yana yi wa musulunci illa kuma baya so shi a kashe shi aka yi sau biyu da ya je kansa na uku ya ce la ilaha illallah kawai sai ya kashe shi sai zo shi da kansa yake gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga wani ya zo yana wasa da hankalinmu ya ce la ilaha illallah ai yana ta kashe musulmi na zo zan kashe shi sai ya ce la ilaha illallah sai na bar shi ya ce mhm. ya ce sai kuma na sake koma na ga ya sake ci gaba sai ya sake ce la ilaha illallah sai na bar shi ya ce mhm. sai da aka yi sau uku ya ce sai me ya ce sai na kashe shi sai manzo Allah ya bata rai sai ya dake kawai sai jijiyoyinsa masu jajaye da suke nuna alamar bacin ran suka fara fitowa Sabai suna ganin wannan zaga hankalinsu ya tashi to irin wannan ne zaka ji manzon Allah zai maka ba daɗi saboda ai usama malami ne yana cikin almajirai na kusa-kusa ya kamata a ce ya gane fikihun irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake al'amura in jahili yayi irin haka zaga annabi zai masa da sauki amma wannan ba zai masa da sauki ba yace qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah yace yace la ilaha illallah kuma ka kashe shi usama ce ya lallahi, na tuba ya ce wani tuba za ka yi ce ya ce la'ila ilaha illallah ka kashe shi ya ce ƙarya yake yi fa ya lallahi ba na gaske ba ne har sau sau uku yana ta kashe mutane yana yaudarar mu ne ce ka tsaga zuciyarsa kaga babu la'ila illallah a ciki sai usama ya fara gane maganar babba ce kun san abin da ya kai ƙarshe manzon Allah sai salama ya daga kansa ya ce Allah ba ruwana da wannan maganar shi yasa ranar kuka ji na ce ba ruwana da wancan baiwar Allah ya ce ya Allah wannan kes din ba ruwana da abin da Usama ya yi wannan abun ya sa Usama hankalinsa ya tashi har yake cewa na so da da ban musulunta ba ma sai bayan an gama wannan abun daga bayan musulunta amma yau zo manzan Allah yana cewa ba ruwansa da aiki na ba ruwansa da abun da na yi Allahumma inni bari'un mimma fa'ala Usama wai fa yana nufi ko an zo ranar kiyama in za a bincike kar a kira ni in sa baki a ciki ba ruwana waye ake nema ya cece ka to ya ce ba ruwansa da magana to shi yasa idan wanda ya sani ya yi abu ba a masa da wasa kuna fahimta Allah ya sa mu gane qul huwa rabbi la ilaha illa tawakkaltu wa ilaihi mata na'am ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى نعم. بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا نعم ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريب آه. آه. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم نعم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب الله مدعوككين سنكياتي ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد walau anna qur'anan suyirat bihil jibal Allah ya ce da a ce akwai wani abin karatu suyirat bihil ba wanda da shi idan aka karanta shi zai sa duwatsu su riƙa motsawa suna tafiya a tafiyar da duwatsu da shi saboda ƙarfin tasirinsa idan ana karantawa au qutti'at bihil ard ko yasa ƙasa a tsatsage ta saboda shi in ana karanta shi au bihil mauta ko a ce da shi ma in ana karantawa za a iya yin magana da mamata gawawaki wannan lauɗin sai aka yi hazafin jawabu lau menene jawabinta walau anna qur'anan lahu awsafun kadhalika jawabinsa shine lakana hadhal qur'an da a ce akwai wani abun karatu wani littafi mai daraja da Allah zai saukar da zai iya kaiwa ga idan ana karanta shi duwatsu za su rika tafiya idan ana karanta shi ƙasa za ta rinka tsatsagewa idan ana karanta shi mamata za su tashi suna magana da mai karantawa su ce wannan abin da ake kake karantawa shine gaskiyar su koma su kwanta to da ba wani littafin da ya cancanta darajarsa ta kai ga yayi haka sai alkur'ani kamar nan allah yana jawabi ne akan su kafirai masu inkarin wannan qur'ani inda laula unzila alayhi min rabbi wannan qur'ani me yasa bai yi kaza ba wannan qur'ani Allah yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan sako naka na gaske ne kuma wannan abin da kake karanta musu mu muka saka lai tatluwa alaihim alladhi auhayna ilayk duk da suna kafircewa sai Allah ce ka nuna musu matsayin wannan qur'anin ya wuce da yadda suke tsammani fa ba kawai a nuna musu aya ba da a ce Allah ya ga dama to ƙur'ani ya kai yadda idan ana karanta shi zai sa duwatsu su rinka tafiya saboda tsananin tsoron Allah da girman alƙur'ani ya kai yadda ƙasa in ka ji ana karanta ƙur'ani sai ta rinka fashewa ya kai yadda in ana karanta alƙur'ani sai gawa su rika tashi suna ce wannan alƙur'ani su saurara su yi magana da wai karanta alƙur'ani kafin su koma su mutu wannan shine takadirin tafsirin nan a bangaren farko bangare na biyu walau anna ƙur'ana bi ma'ana walau anzalna qur'anan mimma idza tuliya suyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ard aw kullima bihil mauta lama amanu bihi inda waɗannan mutane ne da kake gani tsiyarsu ta yi nisan da ba wai sun ce ka kawo musu aya ka kawo musu aya ba wannan ayar ko ka kawo wa ya gaya maka cewa idan ta zo za su yi imani ba za su yi imani ba da a ce ba ma wai aya ba wannan ƙur'ani ka zo kana karanta musu shi a gabansu su rika ganin dutse na tafiya su rika ganin in kana karatu ƙasa tana tsagewa su rika gani in kana karatu mamata suna tasowa ba zai sa su su yi imani ba don haka rashin imanin su ba wai don ƙur'anin bai gamsar da su bane a'a rashin imanin su saboda kafirci yayi na so a zuciyarsu ne don haka duk yadda kai da su ba za su yi imani ba kai nisan kafircin kafiri yayi yawa idan har kafircinsa ya kai yadda sun yi rat bihil jibal da zai ji in ana karanta ƙur'ani dutse yana narkewa dutse yana tafiya saboda girman alƙur'ani wallahi ba zai sa imani ba ƙi ƙasa ƙasa zai ce wannan dutse tsafi ne kuma da zai ga ƙasa tana tsatsagewa ana karanta Qur'ani ko shi ya ɗauka ya karanta zai ji yana tsagewa wallahi ba zai imani ba saboda baya so ya yi imanin ne kawai wannan shi yasa akwai alamar tausayi a zuciyarka dangane da kafiri in Allah zai masa azaba wani tausayin zaka ji ma wanda ya kafirce wa Allah irin wannan kafircin akwai wani abu da kake so Allah ya gaya wa kafirai a cikin ƙur'ani da zai sa su yi imani da har yanzu bai faɗa ba ai kun karanta qur'anin kun gani akwai ta hujja ne da zai sa ya yi convincing ɗan adam ya yarda da wani abu da ƙura'ani bai yi tallar kansa ya gaya wa kowa abin da zai sa ka gaskata shi ba akwai abin da ya kamata Allah ya gaya wa mutane cewa shi na gaske ne annabinsa na gaske ne ya rantse fa ya ce gaske ne Kulbala wa rabbi ya ce wa rabbi ya ce ka rantse cewa da gaske ne an zalna ilaika ayati bayyana. wallahi na rantse maka kuma tabbas ga rantsuwa ga tabbas haba yanzu sai Allah ya rantse kafin a yarda zalna ilaika mun muka saukar maka an ga sun ce ƙarya ne ba su yarda ba to ya kake so a yi su yarda to kuma wani mahaukaci sai ya ce wai kai wai in Allah ya tashi azaba shi yana gani no mercy fa wannan akwai wani da ya zo yana rubutu wani daga cikin atheists yana gani wai shi ya lura da cewa a cikin tsarin azabar Allah a cikin tsarin musulunci ba a la'akari da proportion wato shine ya kamata in kai laifi sai a maka azaba daidai da laifinka ya ce ai in kayi kafirci shekara 60 da an ka shiga wutan kai shekara 60 sai a cire ka kun san wani abu waɗannan kafiran wallahi da za a sa su a wutan su yi shekara 60 a dawo da su duniya wallahi a ba su a take turo annabi wallahi sai sun sake karya tashi. kai kafiri wasa ne kai baka san kafiri ba ne, wallahi balle har kake tunanin shi yasa shi mutumin mai irin wannan maganar su ne wanda suka cancanta a musu azabar da baya da proportion saboda duk wanda bai yarda da Allah ba har yana challenging din Allah cewa in za ka yi azaba me yasa ba za ka yi daidai da laifina ba ashe yadda Allah yana da azaban amma duk da aka bai shafa wa kansa ruwan sanyi ba yanzu wannan Allah ya tashi masa azaba ya kamata ya barci ya fita wata rana wannan sune yan khalidina fiha abadan sannan abinda mutum zai lura da shi amsar da zaka ga wa mutum mai irin wannan ne. an baka rayuwa shekara 60 ne kadai sai aka katse maka ai da za a bar shi mai 60 din yayi dari zai yi imani da zai yi dubu zai yi imani annabi nuhu fa alaihi salam ya yi shekara dubu ne ba hamsin yana wa'azi shekara nawa dubu kun san dubu ba hamsin kuwa yanzu ba muna 2000 annawa ba to ka raba biyu fa a ce tun daga wannan daga rabi zuwa kusan rabi na wannan shekara dubu biyu kusan rabi kenan shekara dubu ɗaya ka cire hamsin wa'azi kaɗai yake yi ba wai duka rayuwarsa ba yana ta wa'azi amma wa ma amana ma'ahu illa kalil shekara dubu ba hamsin kana wa'azi amma dan kaɗan ne suka yi imani kuma daga baya sai Allah ya ce maka lan yu'mina min qaumika illa man qad amana daga yau ba wanda zai sake imani ba kai dai kai ta wa'azi kawai kyauta amma ba za sake imani ba shi yasa annabi nu ya ce a to ne wa'azi ba ba amfani labbi la tadar ala al-admirar kafirin da yara rabbi inni maghlubun fantasir wannan ya nuna idan waɗancan sun shekara dubu suna kafirci ba su yi imani ba inda annabi nuhu ya shekara dubu biyu kuma za su yi dubu uku ba da za su iso har wannan zamanin ba su mutu ba wallahi ba za su daina ba to tun da dama za su yi kafirci till infinity sai Allah ya katse ya ce a ba renin tun da kun ce ba za ku yarda ba mutumin da awalam nu ambirkum ma yatazakkaru fi manta yanzu shekara sittin bai saka gane ni ba ka gane ka kiyarda sai na kara 60 ne ka gane shi yasa Allah ya ce ku zo ko in fara muku azaba to shi Allah sai maka 60 ya cire ka akwai proportion ana ai proportion shine in kashe shiga ka fara ɗaukan daukan zafi to a bar mutum ya ta zama a cikinta har abadan abidina saboda irinsu ne waɗanda Allah ya ce walau ruddu la'adu da za a dawo in aka kai su wuta za su ce rabbana absarna yanzu kan mun ga wutan hmm. wasa mina kuma mun ji mun ji mun gani mun yadda mun yadda ba ƙarya ba ƙarya ashe ba ƙarya bane farji ina yanzu kan kamar da mu na amal salihan yanzu ne za mu je mu yi aiki na gari shine Allah ce walau ruddu da za a mai da su la'adu limanuhu anu da sai sun sake laifin ne wa innahum lakadibuna ina tabbatar maka su maƙaryata ne yanzu wannan ne zaka ce Allah zai ji tausayin shi hmm. shine Allah ya ce walau anna qur'anan suyirat bihi al-jibalu aw quttiyat bihi al-ardu aw kullima bihi al-mauta bal lillahi al-amru jami'a Allah ya ce iyaka dukkan al'amari yana ko na Allah ne mutum zai yi imani mutum zai kafirci ya yi abin da ya ga dama al'amari yana hannun Allah ne a falam ya yi asil ladina amanu yanzu waɗanda suka yi imani ba za su samu ilimi da zai tabbatar musu cewa Allah ya sha Allahu nasa jami'a da Allah ya so da ya shirya da duk duniya da ya shirya da kowa da dukkan mutane Allah ya shirya da su amma kafirai kan wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'a ba za su gushe ba abinda suka aikata yana jawo musu musiba tana faduwa a kansu au tahullu qariban ko ta rinka sauka a kusa da su min darihim a kusa da gidajensu hatta ya tiya wa'adullah har zuwa lokacin da wa'adin Allah zai zo inna Allah la yukhlifu al-mi'ad hakika Allah baya saba alkawari haka da yace wala qadistu da yace walau anna qur'ana sirat bihi al-jibal yana nuna mana cewa wannan alqur'ani shine karshen gaskiya kuma shine karshen mu'jiza لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله da ce alƙur'ani na Allah da ya zo saukarwa wa dutse ya saukar to yana zuwa kafin ma ya iya karɓa ba zai iya karɓa ba wallahi bai kai ba da ya daddage ya farfashe ya yi rugurugu saboda tsananin tsoron Allah ni ne za a bin Qur'ani ina na isa amma dan adam gashi an bashi alqur'ani wa hum yakfuruna birrahman sannan kuma su waɗannan kafiran su kuma zukatansu sun fi na wannan dutsen ma shi ƙur'anin da a ce ana karanta shi da zai sa su yi hilji ba to amma su waɗannan mutanen sun makasat bukumin min zane ka fahiya kal hijarati au ashaddu kaswa su kuma sai zama zukatansu sun bushe sama sun kekashe sama da waɗannan duwatsu tunda su ga ƙur'anin amma sun ce ba za su yi imani da shi ba afalam ya asil ladina amanu bimana afalam ya'lam Ladina amanu afalam yatayakkan Ladina amanu afalam yatabayyan Ladina amanu waɗanda suka yi imani ba su gama ganewa cewa shiriya ce ta Allah Allah bai gada dama ya basu ba in Allah bai so ka da shiriya ba ba za ka samu ba shi yasa mutanen nan suka bata bata mai zurfi bata mai nisa ko man yudlillahu fama lahu min had wanda duk Allah ya batar da shi ba za ka taba samu wanda zai shirya da shi ba من يضلل الله فما له من سبيل man yudlil lahu fala hadiya la duk wanda Allah ya batar da shi ba wanda zai iya shiryar da shi ka ji tausayin kafiri wallahi a cikin batarsa ya bata kenan kuma dalla dalalan ba'ida yana ƙara nisa kana kiransa shi kuma ba zai taba jinka ba shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce ballillahi al'amru jami'a al'amari duka a hannun Allah yake in Allah ya ga dama ya shirya in ya ga dama ya batar ku ba za ku gane ba a falam yayi asil ladina amanu Allah ya sha Allahu la hadan nasa jami'a wala yazalu ladina kafaru tusibuhum bima sanu qariya kafare ku ba za su gushe ba wannan kafircin da suke yi din kullum zai ta ja musu musiba ne qariya bi al almusiba don haka kullum suna jawo kansu bala'i da musiba ta nan duniya da kuma ta lahira ta nan duniya ba za su taɓa samun nutsuwa ba ba za ka ƙi wa Allah a duniyar Allah kuma ka samu yadda kake so ka ji daɗi yadda kake so ba a'a za ka iya jin daɗi a baki da gangan jikinka da waye amma zuciyarka ba za ka taba samun nutsuwa ba ba wanda yake iya samun nutsuwa sai wanda ala bi zikirillahi tatma'innul qulub wanda suka yi imani kadai sune alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum kana da imani kana da nutsuwa wanda ya bayi da imani ba zai samu wannan nutsuwar to kari'a wannan abu mai kwankwasar za ta rinka damun su tana kartar su a zuciya ba za su taba jin daɗin duniyar ba shi yasa idan kafiri ya ji ya damu sai dai ya sha giya in ya ji ya damu sai dai danna music in ya ji damuwa ta damu sai dai shi ba zai iya komi ba ya je kwanta zai bacci bacci ya ki zuwa ko kuma kawai sai dai ya kuka an masa mutuwa sai dai ta kururuwa ya rasa yadda zai ji duniyar wani ma sai je hangin din kansa musulmi duk baya jin wannan matukar musulmi yana da imani to shi yana jin relief ko me aka yi masa a nan duniya shi yana ji cewa tunda Allah ya shiryar da shi komin al'amarinsa yana hannun Allah ne ballillahi al'amru jami'a sai ka ji duniyar mema a cikinta mema duniyar in an ga dama aka mutu me a ciki ai za a koma wurin Allah abin da yake wurin Allah ya fi na nan shi bai da hop din can nan ne karshen hop din sa don in aka rasa nan to ba ta kwabe masa shi yasa zaga duniyar ta dame shi wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'a aw tahullu qariban min darihim ko kuma musibar ta dinka faduwa a kusa da gidajensu kullum yana razana abu kaza ya faru a wuri kaza shi kullum yana jin tsoro kai mumini sai a rasa ta ake kake iya kabra kai kana da imani da tawakkali sai ka rinka shiga abubuwa masu hatsari amma baka damu ba shi kuma kullum damuwarsa shine ya zai samu wa kansa protection shi mumini kuma a can baya alaihi tawakkaltu qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi mata ni ga ubangiji na dogara shi bai dogara ga Allah ba ba ya jin wannan dogara to shine Allah ya sha Allahu la hada nasa jami'a wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sanu qari'atun aw taqullu qariban aw ay an tanzilu qariban min darihim ta zama kusa kusa da gidajensu hatta ya tiyawa adullah har lokacin da wa'adin Allah zai zo wa'adin Allah ya zo ta hanyar anan duniya Allah ya sa musulmi su samu sulta da sai tsara a kansu sai ya zama tuqatilunahum aw yuslimun sai zama fariƙan taktuluna wa ta'siruna fariƙa wa aurathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tatawuha hatta ya tiya wa'adullah har wa'adin Allah ya zo ko har zuwa lokacin da za su mutu kuma su koma wurin Allah nan kuma sai zama nan ne ma za a fara inna Allah la yukhliful mi'ad Allah baya karya alkawari alkawarin da Allah yayi na wulakanta kafirai da ɗaukaka musulunci alkawari ne da dole sai Allah ya cika shi na'am Allah maɗaukakin sarki ya riga ya alkawari ya ce wala yansuranna Allahu man yansur ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu ya ce wa inna jundana lahumul ghalibun ya ce in tansurullaha yansurku wannan alkawarin na Allah na gaske ne kuma Allah ba taɓa warware alkawarinsa wa man aufa bi ahdihi min Allah ba wanda yake cika alkawari kamar Allah وعد الله لا يخلف الله الميعاد to shine Allah ce laqad istuhzi'a bi rusulin min qabli gabaninka an yi ta izgili wa waɗansu manzannin ma fa amlaitu lil ladina kafaru sai na jinkirta waɗanda suka kafirta thumma akhastuhum sanan ranar kin dillanci sai na kama su fa kaifa kana iqab Allah ce yaya kake tsammani uquba ta ta kasance za ka iya kwatanta ran da na kama su yaya ka ga yadda ido ya rena fata ka san ubangiji kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha la yumli lil zalim Allah zaka yana ta daga kafa wa azzalumi da kafiri da wanda yake cuta da wanda yake zalunci Allah ya ce duk wanda kaga yana zalunci ko irin na kafirci ko kuma irin na cuta Allah ya ce karka dauka wai Allah ya manta ne ko Allah bai ga wani ba ji abin wani yake Allah ya bar shi ji abinda da su wani suke yi yanzu abin da mutanen nan kidnappers suke yi tsakani da Allah wani lokaci idan tunanin mutum ya yi yawa sai ya iya cewa shi mata nasurullah mutanen da suke waɗancan yankuna suna ta gudun hijira su rasa yadda za su yi an kama 'ya'yansu an kwace kuɗaɗensu an kama matansu an kama mazajensu an mai da su marayu an mai da su gwauraye marasa miji an mai da su marasa mata duk wani irin wulakanci da za a yi wa ɗan adam irin abin da baka karanta ma fir'auna ma ya yi wa ɗan adam ba irin waɗannan mutane suna yi wa mutane an bai da mutane bayi a garuruwansu a gidajensu da iyayensu da suka haife su amma sun zama kamar bayi amma waɗannan mutane suna ci suna sha suna yawo shine Allah ce zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal Allah ce ka bar su su ci su sha su ta yawo a cikin garuruwa kuma su ta yin dogon buri saufa ya alamun Allah ya ce za su sani duk abin da ga yana faruwan nan ku waɗanda aka zalunta Allah ce kar ku ɗauka Allah ya manta ne kar ku ɗauka kuna ta addu'a Allah bai karɓa ba ne a'a idan Allah ya karɓa sai ya ce na karɓa zan yi amma lokaci kaza ga wurin nan mata na sulla kula ta ce yaushe Allah ya ce qarib yana kusa akwai wani abin da Allah yake so ne daga gare ku wanda duk ya mutu a sanadiyar haka da aikinsa ba dole ya kai shi aljanna ba da ka je ka aljanna sanadiyar jinin ka a hannun wani wani ba zai samu damar da zai kara imani ba sai ya ga kaza don haka yanzu abin ya kara maka imani wani da baya son addu'a sai ya ga bala'i to yanzu an kawo bala'i don ya koma ga Allah kowa da dalilinsa wani ya wani laifi sai an sa an masa sata an kwace kayansa kafin Allah Allah ya kankare masa sai Allah ya ta yi irin wannan wa yattakhidha minkum shuhada kuma da irin haka haka ne Allah zai ɗauki shahidai in ba ana kashe kuma ta za a samu shahidai to su kuma waɗanda suke aikata waɗannan abubuwa da waɗanda suke haɗa baki da su da informant da kuma waɗanda suke jami'an tsaro da matsiyatan waɗanda suke riƙe da madafun iko amma da wannan abun suke cin abinci Allah ce wala ta saban Allah gafilan amma ya amalu zalimu karka ɗauka Allah ya Allah ya rabkana ne ko Allah ya manta Allah baya mantuwa Allah yana kallon su inna ma yu'akhiruhum liyau Allah yana jinkirta musu ne wata rana tana zuwa to shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yumli lil zalim Allah zai ta daga kafa wa azzalimi yana tayi yi sai yana ta cewa inda haka ne laula yu'adhibuna Allah me yasa Allah bai kama mu ba sai rinka ruduwa to ai na dade ina yi ba komai ba haka alamar mu ma Allah ya fi karban addu'a mu ma sai ga har suna izgili wa Allah amana addu'a wallahi irin waɗannan mutane shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta idza akhadahu ran da Allah ya kama mutum kuma ba to Allah baya jin na tuba a ranar Allah baya jin ka ce ya Allah mai rahama ya Allah mai jin kai a yau da baka san ina da jin kai ba da baka san ina yafewa ba sai yau wallahi idan Allah ya kama mutum a irin wannan yanayi nan ne za ka gane cewa ubangijinka shine aljabbar shine zulquwwatil matin shine zuljalali wal ikram ubangiji maɗaukakin sarki ran da ya kamu Allah ya ce inna akhdahu alim kamun Allah ba akwai tsanani shadid kuma in Allah ya tashi kama mutum Allah zai mai shi kamu ne na ƙarshe shine wa ubli lahum inna kaidi matin famahilil kafirina amhilhum ruwaida to shine ma'anan fa amlaitu lil kafirin Allah yace ce dan baya ma haka na rika sai na dan daga musu kafa kadan nace ce ku more thumma akhadtuhum sai na kama su fa kaifa kana iqab kamar yadda Allah zai ce ne fandur kaifa kana aqibatul mujrimin fandur kaifa kana aqibatu makrihim ka dubi ka dubi cikin tarihi da kundin tarihi ka ga yaya aka kare da su wane duk yadda kake ji ka isa don Allah ka rinka tunawa mana da irin yadda fir'auna ya isa ranar da fir'auna yake ji cewa shine fir'auna yana cewa duk duniyan nan ba ba wanda ya isa da shi amma ranar da Allah ya kama shi yanzu fir'auna ya zama sai dai labari kuma fir'auna ya yi shekara ɗari ko ɗari biyu ko ɗari nawa yana mulki amma tun da ya kwanta dama kuma yanzu shekara ɗari nawa ku gane lissafin ya more shekara ɗari shekara ɗari biyar shekara dubu ɗaya to tun da ya mutu kuma yau shekara nawa ka bar shi a ce shekara shekara dubu ya yana morewa wanda bai kai haka ba ina amfanin baɗi ba rai ina amfanin kana zalunci kana kisa kana kwashe mutunci kana kwashe kayi waye ne kayi duk abin da kake so amma ranar Allah guda ɗaya wa zakirhum bi ayyamillah Allah ce ka musu wa'azi akan akwai ranar Allah tana zuwa wannan naku ranar ne ku ci ranar ku amma ranar Allah tana zuwa kuma wallahi inna Allah la yukhliful mi'ad idan Allah alkawarin sa ya zo baya karyawa kuma duk waɗanda kake gani ana cutar su nan Allah yana ce a rubuta kuma addu'ar da suke ina karɓa amma ranar da zan karɓa ni ne na san ranar ba ku za ku samu ranar ba duk wannan abin da kake gani ake fitina wallahi za ta ƙare wallahi za ta wuce Allah yana ganin su ne saboda dalilai da yawa na hikimarsa a cikin mulkinsa da isarsa yasa ake ta yi yana gani saboda su ma mutane akwai nasu laifin to amma fa ba zai zama wai dalili ne cewa don mutane su suka yi laifi Allah ya kawo musu sai zama kai kuma da kai laifin kai kuma ka ci bulus ba Allah ubangiji ya tsare Allah ubangiji ya babu imanin da zai sa in mun ji wa'azi mu yi aiki da shi waɗanda duk suke jin irin waɗannan abu idan ya shafe su Allah ubangiji ya sa su gyara tun kafin ranar nadama ba zai musu amfani ba wa sallallahu wa wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh